yanzu haka jama'a da dama a jihar Taraba ba sa kwana a gida sakamakon garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa inda na baba ne shine garkuwan da ake da wasu mutum sama da goma sha biyar a yankin Takum kamar yadda wani mazaunin yankin ya tabbatar. akwai wanda ya faru yanzu na gari masu Kaman kawo yanzu kamar mutane nawa suke hannun su masu garkuwa nan takum. Kawo yanzu akwai mutum goma sha biyar a hannunsu. An ce akwai wani alhaji ma mai gidan mai da aka ɗauka ko? sa an ɗauke shi sati biyar yau kuma sun nemi kuɗi sun nema an ba su sai da aka ba su ya kai miliyan ɗari kuma yanzu suka ce ba za su sako shi ba sai an ƙara miliyan ɗari. Wai babu jami'an tsaro na wuraren naku? Akwai jami'an tsaro a kuna da tarihin soja babba a taku. Akwai sarakuna akwai 'yan sanda muna cikin halin fargaba na ƙin kare. Muna so ne a taimake mu. Yanzu haka ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adama a jihar na mako nuna damuwarsu na game da wannan matsala ta satar mutanen. Sunana Comrade Gambo Dawud shugaban cibiyar kare hakkin dan adam na jihar Taraba wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy Taraba State Chapter. Abin da ya shafi masu kurciya da mutane masu dauke dauke mutane a kai kudin fansa hukumomin jihar Taraba suna ji su dau matakiyan da za a iya sama ma Taraba zaman lafiya. A yanzu da nake gaya maka a garin Takum an dauke wani mai sunan hancaki mai kudi ne mai sunan Mayo yana da gidajen mai an dauke shi tun yau kusan wata ɗaya kenan sannan wani mai suna dr sule an dauke shi har yau da nake gaya maka wallahi ba labarinsa shi ma haka zalika muna kira ga gwamnan jihar taraba da sauran hukumar jihar taraba da kasa gaba daya su dauki mataki abin da yake faruwa a jihar taraba to sai dai ko wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan yan sandan jihar taraban cp alkasim usman ke ma nuna manema labarai wasu da aka kama da ake zargin yan garkuwa da jama'a ne da kuma barayin shanu to a fara cika aiki da muka fara shine muka fara cika aikin mun kamo hukumomin gama da masu garkuwa da mutane da suka shigo daga jihar Benue a ciki bayan an ɗauki wani dogon lokaci ana ɗauki ba daɗi ana ba ta kashi da 'yan sanda da sojoji a takum Allah ya ba mu sa'a muka harbo wasu suka gudu da bullet wound a wato harbin bindiga da bullet a su me ya samu a gare su wani ba mu sani kuma daga baya kanan mun samu bindiga da ɗimbin albarusai za ku je ku gani na biyu kuma a can tsakaninmu iyakanmu da gombe wani ne ya je kashe wani ya sace mai shanonin shi guda 68 Allah ya taimake muka yi kama shi muka samu shanu nawa shanu hamsin da wani abu kaɗan yin daga ciki kannan kuma akwai ɗan garkuwa da mutane lokal wato na gida <laughs> za mu gwarsu su ma Wani duk sun yadda ga wasu na wanda suka yi kidnapping wani ma 'yan garinsu ne ga kuɗin da suka amsa <laughs> ga wanda suka yi kidnapping ga da suka yi da shi. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.